ku biyo ni marabanku kamar yadda jawabi ya gabata in insha Allahu bidiyon mu na yau zai muku jawabi ne akan yadda mutum zai samu cryptocurrency mabambanta ɗaya har guda goma kuma kyauta ku biyo ni da fara za ka je play store ne sai ka rubuta Prex 24 gashi nan da na riga na ɗauke shi kun ga ya fito sai ku danna shi gashi wannan Prex 24 exchange din sai clicking a kan shi to gashi nan zai kawo ku nan wajen za ku ga alamar install sai ku danna ga eh, already na riga na install ɗinsa kawai na install kuma na register kawai danna open zan yi yawwa sai mun ɗan jira kai idan kai installin ɗinsa to za ka je wajen register ne ko sign up za ka yi sannan kuma sai ka zo ka yi login kamar yadda ni zan yi kenan yanzu mun ɗan jira saboda network ga gashi nan sai in saka fin ɗina shi gashi na login sai sai ka rajista kafin za ka zo wannan babu nan dashboard ne na wannan wallet din nan yanayin cryptocurrencies din ne yanayin hada-hada su gashi nan wasu sun faɗi wasu kuma sun ci riba gashi nan to amma yanzu ba wannan ne ya kawo ba yadda za mu samu cryptocurrency kyauta saboda haka ga wasu ma'allai nan layuka kwaya uku sai ka danna shi kana danna shi sai ka shiga nan wajen inda ka rubuta faucets din kana shiga za ka gani gashi nan a rubuta maka gashi nan cracks 24 faucet allow registered customers to get cryptocurrency for free there is set time interval and payment limit for each available currency click on the faucets When it is available, cryptocurrency will be created to your trading account. Ma'ana, ita wannan Crex 24 ɗin tana ba da faucets, ma'ana wannan digital coin din kyauta ga waɗanda suka rijista da ita ma'ana members ta kenan. Sannan kuma ita wannan wata ake bayar ta kyauta ya in aka bada yanzu to ba za a ƙara barawa sai an ɗauki wasu mintuna ko kuma wasu awanni kafin a ƙara baka shine abin da suke magana a kai to kawai yadda kuke gani yanzu gashi nan aƙalla muna da kimanin guda nawa ƙwaya ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai in guda bakwai irin duk gasu nan waɗanda ke kunna agogo gashi nan suna yi kamar na ɗaya kun ga saura minti ashirin da biyar da sakan goma sha uku kafin a ƙara bayan dama in ƙara claiming ɗin wani cryptocurrency ɗin kamar na biyu gashi nan saura minti bakwai da wani abu a saura awa bakwai amin na uku saura awa tara gashi nan ga wannan in muka duba wannan btcz na saura awa goma sha ɗaya da wannan duk dai gas nan nan duk ragowar lokacin da suka rage ne kafin in ƙara claiming ɗin wani cryptocurrency ɗin to ga wannan guda uku su ne waɗanda ban yi claiming su ba domin a nuna muku yadda kuma za ku yi in kuka shigo wannan faucet ɗin saboda haka kawai kawan kawan micro ɗin sai ka danna shi kamar haka gani ga lambobi na an bada wanda za ka shigar captcha kenan sai ka saka 7 sai ka sa confirm ga gashi you have received 100 micro ma'ana na, karbi micro 100 ga gashi ne shi ma lambobin sun soma juyawa ma'ana saura kimanin ne awa goma sha biyu shi in ƙara koma in yi claiming in ƙara bukata a bani wani to sai mu je ga wannan foot ɗin da kasan shi shi ma bari ku gani mun gani shi ma za mu shiga da wani lambobin 42h19h sai mu danna confirm shi ma mun gashi nan we have received we have received one foot shi ma gashi nan saura awa mai kusan awa shida kafin ƙarar climate ɗin wani ga wanda na ƙarshe da ya rage wanda ba a yi ba xla ɗin nan shi ma bari mu gani mun gani sun ba mu lambobi amma kusan ba mu gane su ba sosai kawai sai mu saka wanda muka ga dama za su ƙara ba mu wani zaɓi mun gani ron capture sai mu ƙara shiga har yanzu sun ba mu wanda ba ma iya gane sai mu ƙara saka wasu nisan da za su ƙara ba mu wata damar mun gani sai mu ƙara shiga to ga waɗanda za mu iya gani sai mu saka 664506 confirm ga gashi nan yanzu gaba ɗayansu kowanne agogonsu yana aiki kowanne da lokacin ya cika to sai ka iya koma ka ƙara buƙatar a baka wani saboda haka yanzu nan mun ga yadda me ake samun su shi wannan cryptocurrency na kyauta yanzu bari mu je account ɗinmu mu ga irin waɗanda muka samu a baya sai mu danna wannan layukan guda uku sai ka tafi kan inda aka rubuta account din nan sai ka danna shi kamar haka gani to nan gashi nan ya kawo mu nan kuma gashi nan cryptocurrencies mabambanta ga su nan kowanne ga abubuwan da ka samu na wannan cryptocurrency to da zarar ka samu idan kuma kana buƙatar ka fitar da shi kamar wannan free mai wannan da yawa ɗin misali duk wanda kake buƙatar ka fitar da shi in ka tara to kawai danna kan shi za ka yi kamar haka da ka danna kun gani gashi nan deposit ko withdraw me kake so ka yi kana so ka saka ne ko kuma kana so ka fitar ne kawai sai kai clicking kan wannan withdraw din kana me inda har ka cika ka'ida da ta kai yadda za ka iya cirewa din ma'ana ya kai adin yawan yadda ake bukata za ka cire kana shi kenan za ka cire kayanka ka more shi ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ga wanda ya kasance wannan shine jarasa ta farko wannan channel din kuma bai wani subscribing a farkon wannan bidiyo ba to ya duba kasan wannan bidiyo akwai alama jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ya danna shi sannan ya danna alamar ƙararrawa domin haka shi ne ya sa rika samun sabbin bidiyos ɗinmu a kan lokaci a duk lokacin da muka sake su muna fata za ku danna mana like sannan kuma ku yi shiyar da wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki. Na gode.